farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu saurari assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOA Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kan tare ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba, za mu fara cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Bayan nan sai mu kawo muku shin nan na koyi harshen Farisanci. daga shi kuwa sai mu kawo muku shin nan na don matasa bayan shi sai mu gazaya mu kawo muku shin nan naku na muryoyin masu saurare wanda a ciki kuke bayyana ra'ayoyinku da kuma irin yadda kuke jin shirye-shiryen da muke yaɗawa da ƙarshe kuwa za mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu su zama kuma za su ji daɗin shirin yanzu kuma lokaci ya yi sai a gyara zama domin kuwa za mu fara da cikakkun labaran duniya. labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta gode wa ƙasar Rasha game da goyon bayan ta bata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasar China ta kammala gina cibiyar adana bayanai masu amfani da ƙarfin iska a ƙarƙashin ruwa. Birtaniya ta cire ƙungiyar Tahriru Shams daga jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da rikici na ƙabilanci da kuma kisan ƙare dangi da take yi. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta gode wa ƙasar Rasha game da goyon bayan take bata a kwamitin sulhun ɗinkin duniya. Babban jami'in hukumar tsaro ta ƙasar Iran ya bayyana jin daɗin ƙasar Iran ga ƙasar Rasha saboda goyon bayan take bata a kwamitin sulhun ɗinkin duniya kan haƙƙin Iran a gaban ƙasashen Turai da ke ƙoƙarin ƙagaba ma Iran ɗin sabon takunkumi na karya taron arziki. Babban sakataren tsaro na kasar Iran Dr. Allah Rajani ya faɗi hakan ne a jiya talata wata ganawa da ya da jakadan shugaban ƙasar Rasha Alexander Lavritin da ya kawo ziyara nan ƙasar Iran. larajani a matsayinsa na ya ba jagora shawara yayin jinawa ƙasar Rasha game da goyon take bawa Iran. larajani da sauran jami'an gwamnatin ƙasar Rasha sun yi bitar matakin haɗin gwiwa da tsakanin Tehran da Moscow a matakin ƙasa da ƙasa da kuma sauran ɓangarori daban-daban da ya shafi yankin ko kuma ya shafi yankin. Jakadan ya bayyana wa jami'an gwamnatin ƙasar Iran yanayin da ake ciki a yankin a baya-bayan nan da kuma hanyoyin da za a bi wajen ƙara ƙarfi don yin aiki tare. Kuma zaman ya zo ne kwanaki 'yan kwanaki bayan da Larajani ya gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. a moscow inda ya mika masa sakon jagora kai tsaye ƙasar rasha ta kammala gina cibiyar adana bayanai masu amfani da ƙarfin iska a ƙarƙashin ruwa ƙasar sin ta kammala shirinta na gina wata cibiyar adana bayanai irin ta ta farko da ke ƙarƙashin teku kuma mai amfani da lantarki daga ƙarfin iska wato udc wanda aka samar a birnin shanghai na gabashin ƙasar cibiyar ta zama wani nau'in ko kuma ta zama wani ma'aunin inganci ta fuskar samar da kayayyakin sarrafa bayanai cibiyar udc wadda ke da mazauni a yankin lingang na, yankin shanghai wanda yake ko kuma wani yanki ne na ƙulla cinikayya da 'yanci ta samun jerin wato ta samu jerin kuɗi yadda ya kai yuwan biliyan ɗaya da ɗigo shida kwatankwacin kimanin dalar amurka biliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu da ashirin da shida kuma tana da ƙarfin lantarki da yake ya kai ƙarfin megawatt ashirin da hudu a cewar kwamitin gudanar da harkokin wato yankin lingang kammala wato kammala a cikin an kammala aikin a cikin wata babbar nasara ga kuma cikin samar da cibiyar udc da kuma makamashi mai tsafta da ke cikin teku ya kuma nuna yadda wato aka samar da wani tsarin sarrafa bayanai mai kare muhalli da kuma yadda kasar ke amfani da wato lantarki da ake samarwa ta hanyar iska. Ƙasar birtaniya ta cire ƙungiyar tarihin Shams daga jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da kisan ƙare dangi da kuma rikicin kabilanci da take yi. rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin birtaniya ta sanar da hukumance cire kungiyar tahriru shams hts a takaice daga jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani yunkuri na ganin ta kara kusantar sabuwar gwamnatin siriya bayan faduwar gwamnatin bashar assad gwamnatin birtaniya ta bayyana cewa wannan mataki zai sanya su kara kusantar juna da gwamnatin siriya da abu muhammad aljulani ke jagoranta wanda aka fi sani da ahmad ashara wanda shi ne shugaban kungiyar alka'ida kuma kwamandan kungiyar daesh wannan sanarwar ta zo ne bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen birtaniya david lami ya kai kasar siriya a watan yuli wanda ya sanya ya zama shine babban jami'in diplomasiya da ya kai ziyara kasar a tsawon shekaru kuma matakan ya zo ne duk da hujjoji da ake da su ta nufukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam da ƙungiyar hts take yi musamman ma kan ƙabilu marasa jaye a ƙasar kamar irin su 'yan alawiya wanda suke fuskantar gallazawa daga ɓangaren gwamnati. To masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla labaran za su ci gaba. Majalisar Dattawa a Najeriya ta amince da dokar ɗaurin rai da rai ga masu yi wa ƙananan yara fyaɗe. Majalisar Dattawa ta amince da sabuwar doka da ta tanadi ɗaurin rai da rai ga duk wanda aka samu da laifin lalata yaro ko kuma yarinya ƙarama. Dokar na son kare haƙoƙin ƙananan yara ne kuma ta shafi maza da mata baki ɗaya ba tare da wani zaɓi na biyan tara ba. Sanata Adams Oshimole na jihar Iro wato na jihar Ido ta Arewa ya ce yara ba su da iko ko yarda wajen amincewa da yin jima'i kuma irin wannan abu na jefa su cikin tashin hankali na har abada. Da farko ya ba da shawara ɗaure mai laifi na tsawon shekaru ashirin, amma yawancin sanatoci sun nemi bukaci ko kuma sun nemi hukunci ya kasance mafi tsauri akan wannan. sanata muhammad adamu aleru na wato jihar kebbi ta tsakiya ya bayar da shawarar wato ɗaurin rai da rai kuma majalisa ta amince da wannan gyara da aka yi baki ɗaya za a tura dokar zuwa majalisar wakilai don amincewa da ita kafin a aikewa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya sanya hannu a kan sabuwar dokar to da ƙarshe za ku ji cewa wani matsani ɗan ƙasar Iran ya samu lambar yabo ta WHO don ƙirƙiro abin da za a kare cututtuka da ba sa yaɗuwa. Dr. Majid Gayur Mabarhan, ƙwararre kuma farfesa a jami'ar kiwon lafiya ta birnin Mashhad, ya samu kyautar hukumar WHO na gabashin Mediterania saboda namijin ƙoƙarin da ya yi na ƙirƙiro abin da zai kula da kuma kare kamuwa cututtuka da ba sa yaɗuwa. kamar yin cutar kansa ciwon zuciya da kuma ciwon shuga wannan kyautar tana nuna irin ci gaban da iran ta samu ne a ɓangaren kimiyya yankin a yankin duk da takunkumi da kuma takurawa da suke fuskanta daga ɓangaren ƙasashen turai da ke taƙaita halartar masana kimiyyar ƙasar a mataki na ƙasa da ƙasa. A duk shekara hukumar lafiya ta duniya WHO tana ba da kyaututtuka ga duk wani masani na kimiyya da ya yi ƙwazo wajen ƙirƙiro ta fasaha a ɓangaren lafiyar gama gari da kare kamuwa daga cututtuka. Kyautar wannan shekarar wata cibiyar ba da kyaututtuka ne da ke ƙasar Kuwait ta samar, kuma aka ba wa Dr. Gayur Maburhan saboda gudunmuwar da ya yi ko kuma gudunmuwar da ya bayar wajen kare kamuwa da cutar zuciya. sai dai saboda rashin samun viza a kan lokaci bai samu halartar wajen taron ba amma dr za'i mataimakin ministan lafiya na iran ya karbi kyautar a madadinsa dr gayur ne wanda ya kafa cibiyar kula da kiwon lafiya ta duniya ta unesco a iran babbar cibiyar haɗin gwiwa da bincike a yankin na asiya to masu wurare ƙarshen labaran duniya kina kuwa daga nan rediyo voh hausa Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato sharhin bayan labarai. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama don saurari shirin bayan labarai da sauran wato shirye-shiryen mu gabatar muku a cikin shirin namu na yau. Ai saurari lafiya. sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan matakin da wata kotun soji a jamhuriyar demokaradiyyar congo ta ɗauka na yanke hukuncin kisa kan tsohon shugaban kasar joseph kabila kan zargin cin amanar kasa da laifukan yaƙi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin jamhuriyar demokaradiyyar congo kotun kolin soji a birnin kinshasa ta yanke wa tsohon shugaban kasar joseph kabila da ya mulkin kasar daga shekara ta 2001 zuwa 2019 hukuncin kisa bayan ta same shi da laifin babban amanar ƙasa da kuma laifi kan hargitsa zaman lafiya da na bil'adama an yanke hukuncin ne bayanan a ƙasar saboda kabila ya kwashe shekaru biyu yana gudun hijira wannan dai shine irinsa na farko a kan tsohon shugaban ƙasa masu gabatar da kara sun tuhumi kabila da jerin laifuffuka da suka hada da fyaɗe azabtarwa kisa da kuma tilasta wa mutane aikin soji har ila yau ta zarge shi da taka rawa wajen kafa kungiyar kawancen kogin congo wanda take kallon bangaren siyasa na kungiyar 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan ruwanda a cewar tuhume-tuhumen mayakan kawance sun aikata munanan laifuka a yankunan arewaci da kudancin kibo da suka hada da kashe-kashe cin zarafi da kuma tilasta wa jama'a yin gudun hijira daga muhallinsu a ranar 25 ga watan yuli ne aka fara shari'ar kabila duk da cewa baya nan a cikin kasar bayan da aka daga kariyar da ake masa a matsayin sanata na har abada a ƙarshen zaman kotun ta yanke hukuncin kisa tare da umurtarsa da biyan diya mai tsoka ga gwamnati da waɗanda abin ya shafa ko da yake an jima ba a aiwatar da hukuncin kisa a congo fiye da shekaru ashirin ba amma dawo da dokar aiwatar da hukuncin kisa a shekara ta 2024 ya sake haifar da muhawara game da aiwatar da shi jam'iyyar people's party for reconstruction and democracy pprd ta kabila ya kafa ta bayyana shari'a da aka yi wa kabila a matsayin na siyasa ce kuma tana mai imanin cewa siyasar tana nufin kakkaɓe tsohon shugaban ne daga shahararren matsayinsa da kuma hana dawowarsa matsayin jagorancin 'yan adawa masu lura da al'amura dai na ganin hukuncin ya aike da sakonni guda biyu nuna tsayuwar daka da gwamnatin kasar ke yi wajen kalubalantar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tare da dakile tasirin ƙabila, yayin da yake rike da wata babbar matsayin karbuwa a cikin ƙasar da wajenta an haifi joseph kabila ne a shekara ta 1971 a tungar mahaifinsa laurent desire kabila wanda ya hambarar da shugaba mabutu seko bayan kashe mahaifinsa a shekara ta 2001 ya karbi mulki yana da shekaru 29 inda ya jagoranci kasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita duk da cewa ya shafe shekaru sha takwas a kan karagar mulki abin da ya gada ya ci gaba da janyo cece kuce tsakanin masu kallonsa a matsayin mai ceto wanda ya jagoranci kasan wajen mika mulki cikin lumana na farko a shekara ta dubu 2019 da kuma waɗanda ke zarginsa da yin cuɗanya da cin hanci da rashawa da kuma raunana cibiyoyin gwamnati bayan shekaru da ya ɓace daga idan mutane kabila ya sake bayyana a watan mayun da ya gabata a birnin goma da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 ya gabatar da jawabi mai zafi yana kira da a kawo ƙarshen mulkin kama karya ya kuma bayyana shirye yake ita karwarsa a mataki na gaba wannan dawowar ba zato ba tsammani ya haifar da damuwa a kinshasa wanda cikin sauri aka cire masa rigar kariyarsa tare da buɗe shari'a kansa a daidai lokacin da gabashin kasar ke fama da tashe-tashen hankula da kuma raguwar ikon gwamnati duk da hukuncin da aka yanke kansa yiwuwar kama kabila ko kuma zartar da hukunci ko mai kashi kansa yana tattare da rashin tabbas musamman rashin sanin takamaiman wurin da yake zaune sai dai abin da yake tabbas da ko shakka babu wannan lamari zai ci gaba da zama wani sabon salo a tarihin jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo wanda ke nuni da yadda ake cuɗanya tsakanin siyasa da tashe-tashen hankula da kuma sanya ayar tambaya kan makomar zaman lafiya a ƙasar da ta yi fama da yaƙe-yaƙe da rarrabuwan kawuna tsawon shekaru da dama a gefe guda kuma joseph kabila yana zargin gwamnatin shinsakedi da siyasantar da ɓangaren shari'a da kuma ƙoƙarin kawar da 'yan adawa a wani bayyanar da ba kasafai ba a kafafen yada labarai tsohon shugaban kasar congo joseph kabila ya yi kakausar suka da gwamnatin felix shinsakedi yana mai zarginta da siyasantar da fannin shari'a da kuma kawar da abokan hamayyar siyasa ya yi gargaɗin illar da ke tattare da hakan musamman kan haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar a wani labari da aka buga a mujallar junin afirka a ranar 1 ga watan satumba kabila ya ce a halin da yake ciki a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yana da matukar hatsari da damuwa yana mai cewa watanni uku da suka gabata ya gabatar da wani shiri mai dauke da abubuwa goma sha biyu na warware rikici amma hukumomi sun yi watsi da su miki da aka yi kan kabila dai ya ta'allaka ne kan abin da ya bayyana a matsayin shari'ar zagon ƙasa da yake fuskanta a kotun soji da ke birnin kinshasa bayan da majalisar dattawar ƙasar a watan mayun da ya gabata ba bisa ka'ida ba in ji shi ta cire kariya da aka bashi a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa kuma da majalisar dattawa har tsawon rayuwarsa. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 22 ga watan oktoba shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau. Ayatollah Mulla Ali Zanjani, babban malamin addinin Musulunci ya rasu. Mulla Zanjani yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na addinin musulunci a cikin karni na goma sha uku hijira gamariya sannan kuma malamansa sun hada da shek muhammad taƙi wanda ya rubuta littafin nan na hidayatul mustarshidin sannan kuma ya haɗa zamani da shek murtaza ansari banda karantarwa da kuma rubuce-rubuce waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa ayatollah zanjani ya rubuta babban littafinsa na tafsirar qur'anul karim masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau ministan harkokin wajen kasar iran na lokacin dr hussein fatimi ya ba da sanarwar yanke hulɗar diflomasiyya tsakanin kasar iran da birtaniya dalilin da ministan ya bayar na ɗaukar wannan mataki shine rashin sauraron buƙatar mutanen kasar iran na mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar ya zama mallakin ƙasa a maimakon zama mallakin birtaniya kafin wannan lokacin da ya turawan ingila ne dai suke da ruwa da tsaki a dukkanin harkoki na haƙa da kuma sarrafa man fetur na ƙasar iran da ke kafin wannan sanarwa firaministan ƙasar iran din na lokacin dr muhammad musaddiq ya gargaɗi gwamnatin ƙasar birtaniya akan cewa idan ta ci gaba da yin biris da buƙatar mutanen ƙasar iran to zai yanke hulɗar jikadanci da ita baki ɗaya amma da ƙarshe dr musaddiq ya sami nasarar kwace wannan kamfani na haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran daga turawan birtaniya tare da taimakon malaman addinin musulunci na kasar iran da kuma 'yan siyasa masu kishin kasa masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan oktoban shekara ta 1978 aka zaɓi paparoma jean paul a matsayin shugaban fadar vatican a italiya an kafa fadar vatican din ne dai a shekara ta 1929 fadar vatican tana cikin kasar italiya amma tana gudanar da harkokinta ne a wani yanki na birnin roma ba tare da gwamnatin kasar italiya ta shiga a cikin lamuranta ba ana tafiyar da fadar vatican ne a ƙarƙashin tsarin addinin kiristanci a ɗariƙar katolika hakanan kuma vatican ce cibiyar ɗariƙar katolika ta duniya sannan kuma fadar vatican ɗin ana girmama ranar 22 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar tanawa da zaben papa roma jean paul a matsayin shugaban fadar vatican. masu saurare ko kun san cewa shekaru 774 da sa gabata a rana irin ta yau a watan rabi'u thani shekara ta 673 bayan hijira aka haifi muhammad bin ahmad al-zahabi wanda ake wasa lakabi da shamsuddin shahararren malamin hadisi kuma masanin tarihi ya kasance mai matukar sha'awar tattara hadisai ya kuma yi tafiye-tafiye domin tattara waɗannan hadisai daga bangarori daban-daban na ƙasashen musulmi sannan kuma ya yi bincike akan wasu ilmomin na daban kuma a cikin waɗannan tafiye-tafiye ya ji hadisai daga wajen manyan malamai a zahabi ya bibi abubuwa waɗanda suka faru a tarihin musulunci da kuma shahararrun mutane a zamana daban-daban na tarihin addinin musulunci tun daga lokacin bayyanar addinin musulunci har zuwa lokacin rayuwarsa sannan kuma ya rubuta labarai daban-daban akan abubuwa na malaman hadisi wanda suka yi a wancan lokaci da kuma abubuwan da suka tattara ya haɗa waɗannan abubuwa a cikin wani littafi mai suna tarihul islam daga cikin ayyukansa akwai shaharar littafin nan da ya rubuta mai suna alkashif sannan kuma akwai wani littafi wanda ya rubuta mai suna al as da kuma wani littafin mai suna ma'ujam al-kabir zahabi da ya rasu a birnin damascus babban birnin kasar sham ko kuma syria a halin yanzu a shekara ta 748 bayan hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau ashirin biyu ga watan oktoban shekara ta 2011 sultan bin abdulaziz ali sa'ud yarima mai jiran gadon kasar saudiya na wancan lokaci ya rasu shine namiji na goma sha biyar daga cikin 'ya'yan sarki abdulaziz mahaifiyarsa ita ce hussein bin ahmad al-sudairi ana kiran waɗannan mutane a kasar saudiya da sudairis kafafen yada labaran kasar saudiya dai sun ba da labarar da sori rima mai jiran gado na lokacin a wani asibiti da ke birnin new york na kasar amurka sultan bin abdulaziz al saud ya rasu yana da shekaru 85 a duniya sannan kuma ya rasu ne sakamakon kamuwa da wata cutar daji wadda ta yi ta yaduwa a cikin sassan jikinsa آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla a yau za mu shiga cikin darasi na 119 idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokin saramin dangane da gwaraza ta fuskacin wasanni na motsa jiki a kasar iran waɗanda suka taka gagarumin rawa ta ɓangaren gasa da ake gudanarwa a matsayi na ƙasa da nahiya da ma duniya baki ɗaya daga si kuwa hadda waɗanda suka wakilci ƙasai a wasanni daban-daban da aka gudanar na duniya a yau ma za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasa na ƙasar iran wato hadi sa'i wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka samu lambar yabo a wasanni na ƙasa da ƙasa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تلویزیون تلویزیون نگاه کن دوبه مسابقه گسه مسابقه ها جمع گسه آن نشان می دهد هکن نانونه قهرمان گرزو تکواندو واسن تکواندو رشته تکواندو بنگرن واسن تکواندو المپیک واسنن موز جکی نا المپیک پکن برنن بیجین آتن برنن آتن سیدنی برنن سیدنی مدال لمبر یبو طلا زیناری برونز تگولا او مدال گرفته است شی یا کربی لمبر یبو او گرفت شی یا کربا قبل کپن. او شرکت کرده است شی یا حلرتا او شرکت داشت شی یا سام سال شکره دو هزار و چهار دو بیو او قهرمان شد شی یا گرزو ایران قصر ایران آسیا نهر آسیا جهان دنیا بزرگ بابا سه اکو نشان علامه نشان پهلوانی علامر گرزنتکا شایستگی دچیوه زلزله گرگزر قسا شهر بم برنن بم او نشان داد شی یانونا. او فروخت شی یاسر. مردم متانی آسیب دیده wanda ya samu rauni. U kuma kyard. Shi ya taimaka. Ce jaleb. Da ƙayatarwa. Javon. Matashi. Khoshakhlaq. Mai kyawawan ɗabi'u. Mehrabon. Mai tausayi. To madalla, to an dai ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a lokacin da suke kallon wasanni na taekwondo a talabijin. Ga dai tattaunawar a cikin harshen Farisanci. Muhammad, تلویزیون را نگاه کن مسابقه هادی سایی را نشان می دهد. هادی سایی؟ بله او در رشته تکواندو قهرمان است در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است بله او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد او قهرمان ایران، آسیا و جهان است پس او قهرمان بزرگی است. بله، او در سه المپیک شرکت کرده است. هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت؟ بله، سایی در آن مسابقه مدال برونز گرفت. آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟ او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد چه جالب هادی سایی ورزشکاری جوان و خوش اخلاق و مهربان است تو مدلا بند اکا سراری ونن تتانا و کمیره دا تو گودانا هنز کمسی اگر زما دومین جن تتانا ور تارا دا ترجمه رتا اچکن هرشن حوصا محمد تلویزیون را نگاه کن مسابقه هادی سایی را نشان می دهد محمد دوبا تلویزیون انا نونا گسر هادی سایی هادی سایی هادی سایی بله او در رشته تکواندو قهرمان است در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است. ای شی گورزونی ا بنگران واسنن تکواندو یا کربی لمبر بوتا زیناری ا واسنن موتسا جکینا المپیک نا برنن بیجین او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است شی ی حلرچی وسنی موع ا جیکی کافن بله او در المپیک آتن در سال دو قهرمان شد او قهرمان ایران آسیا و جهان است ای شی یه چی واسه موسع ا جکی نه الیمپیک ا شیکرا ده دبو یا کوم زمه گورزو شی گرزن ایران نه در نهر آسیا دما ماه دنیا پس او قهرمان بزرگی است کنن شی بابان گرزونی بله او در سه المپیک شرکت کرده است ای شی یه halarci و motsa jiki اولمپیک هر سو هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت؟ هادی سایی یه چی wasannin motsa نه المپیک اولمپیک نه سیدنی. بله. سایی در آن مسابقه مدال برونز گرفت. ای شی یکر بی لمبر یبو تا تگولا ا ونن آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟ شن شی یه ندوتا تا گرزن او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد. alamar gwarzantakarsa ita ce a lokacin تا ƙasa بم. sa’i dukkanin nambobin yabansa ya sayar da su, ya kuma taimaka ma mutane da suka samu raunuka. Cijolib! A da ƙayatarwa. Hadiyya sa’i, warzashkari jawon wa khushakhlaq wa mehraban ast. sa’i, ɗan wasa ne matashi, mai kyawawan ɗabi’u kuma mai tausayi. kuma Adalla an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da fitaccen dan wasa na motsa jiki a bangaren taekwondo a iran wato hadi sa'i wanda ya samu lambobin yabo a wasannin motsa jiki daban-daban na duniya da kuma na nahiyar asiya da kuma wasanni da ake gudanarwa a cikin kasar ta iran idan allah kanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan madadin dukkan wanda aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin afefe ne a fila alhokin fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. don matasa. Bismillah Rahman Rahim masu saurare Assalamu alaikum. barka mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwarsu ta yau da kullum. Shirin wanda ni Hassan Barka ke muku marhaban a cikinsa. Yau zai kai mu a tarayyar Najeriya domin bin diddigin wani taron gaggawa da matasan Arewa suka gudanar a garin Kaduna inda suka buƙaci ga shugaban ƙasar Goodluck Jonathan da ya gaggauta yin afuwa ga 'yan ƙungiyar jama'atu a halus suna lida'awati wal jihad wacce ake kira da boko haram bisa ga abin da suka kira kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake ci gaba da fuskanta a wasu sassan ƙasar to amma kahin mu sanduma gadan a cikin shirin ga wannan kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita a cikin shirin. Makasudin taron da da kungiyar matasan arewa ta kira a garin Kaduna shine kira da babban murya ga shugaban kasar Goodluck Jonathan da ya gaggauta yin afuwa ta musamman wato amnesty ga 'yan kungiyar nan ta juma'atu ahlus sunna awati wal jihad wacce ake kira da Boko Haram a wani mataki da suke ganin cewa shine zai kawo ƙarshen zubar da jini da ake fuskanta a wasu sassan ƙasar musamman ma a yankin na arewa. Malam Gambo Ibrahim, shugaban kungiyar matasan wato Arewa Youth Forum na ɗauke da ci gaban bayanin taron ga kuma abin da yake cewa. ya sa muka yi taro na gaggawa shine ba mu yi ma kira ga dan mun dade muna kira ga shi shugaban kasa a Goodluck Ebele Jonathan kan cewa su zauna a teburin a da kungiyar na da aka kiranta Boko Haram a yaƙi kuma manyan mu na arewa gabaki da sarkin musulmi da 'yan majalisu da kowa suna ta kira ko jiya ma shi tsohon shugaban efcc rubado ya yi magana da yawa mutane kowa suna maganganu da yi ba to mu tare da muka yi na gaggawa ne duba muka yi tun da muna wakiltar arewa ne kuma akwai gwamnonin mu arewa <coughs> wanda zababbu ne muka kira da su akan su su ba su wannan kungiyar amnesty saboda abin yana damun arewacin najeriya ne ikonomi idan mu da komai ya yi kafa kira da muka yi ga su gwamnonin namu kenan saboda shi shugaban ya ce ba zai ba da amnesty daga su wannan mutanen da kamar ba a san su ba abinda turanci ake ce faceless domin kuma abin da muke tunani akwai yan boko haram da yawa da suka ce sun kama suna abuja a tsare kamar suka je da sakkwato da shekarun jiya an kai su kotu da yawa an tsare su to ko in mutum kila iska ne ai ba da za a tsare to kaga ai an san cewa akwai su kenan ana iya zama a wannan abu to da magabe da niyan yin haka shi ne muka dawo saboda mu yi kira ga gwamnonin mu kuma mu sa musu wuta sai su fito su haɗu su sage da su magance wannan abu. To kamar eh, a cikin batun da kuka yi kun yi batu na cewa akwai matsaloli da yawa wanda eh, yanzu haka wannan arewacin yake fuskanta kamar kuna iya ba misali ya eh, to matsaloli yadda ake fuskanta arewa kamar duk wanda ma in ba najeriya ba ne ya sani ne duguri yobe kano da wasu bangarori a arewacin najeriya nan gabaki da masana'antu kasuwanci ma bai wa ba wanda yake shiga yawanci garin hankalin shi a kwance kasuwanci ga kuma sai an yi kasuwanci an yi cucuɗaniya sannan economy da komai ake zaman lafiya in ana zaune lafiya shine a komai yake tafiya daidai komai bai abu nan kowa idan shi biyu a buɗe ne irin shi ɗaya a kulle ɗaya a bude to gabaki ɗaya a kowannan matsalolin sosai a arewacin najeriya ko kwana uku da suka wuce daga bayan wannan bom din da aka yi a kano na wannan motoci an kare wani bom sun yi shekaran jiya guda biyu a kano shi kowa an kaji a tashi yake kano shine cibiyar kasuwanci a nan arewacin najeriya abin ya koma bangaren wannan sai kowa yana jin tsoro ya kano yin kasuwanci ya duguri dabbobin da suke ne duguri ma da sauransu kowa kokari yake gudu ba ma dan adam ba hankalin kowa a tashi sai duk wannan abin kuma bai iya yi mana amfani a gaba komai ya rushe masana'antu komai a rushe shi eh, batu na neman afuwa nan kamar wani lokaci kamar ana yin la'akari ne da yadda aka yi ma 'yan naja delta da afuwa su 'yan naja delta nan sun fito sun bayyana kansu ne su kuma 'yan boko haram har yanzu ba su yi hakan ba ya kuke ganin wannan batun eh, a lokacin da 'yan naja delta din kafin a ba su amnesty ai mun san a lokacin marigayi shugaban kasa umaru musa ya raduwa ai lokacin da abin ya tsanani suna boye ne ba wanda sai da aka ambata musu cewa in har sun fito din an ba su amnes su fito su ije makaman sannan suka fara fitowa suna ije makaman nan to shi shi wannan din ya fito mana ko da democratic statement ne ya fito ya ce ya ba su amnesty don su fito su saukar da makaman nan ai akwai lokacin da su wayansu a cikin su suna kokarin yadda sun yadda ai amnesty kuma har yanzu nan ai a cikin yan militant din na Niger Delta din har yanzu ai akwai wanda ba su fito ba kasu wanda ba su sauka ai kalilan ne daga kashi sittin cikin dari ne suka ije makaman nasu saboda haka ai ba wai an ce ba su amnesty ba ne eh, ba su zo ba ne sun ije makamai sannan aka ba su amnesty an musu kira an musu an sa musu zuma a bakin za a ba su da wannan nan a fito a gaya musu hakan mana sabida komai zauna a zama lafiya duk kiran mu da muke ko dama ai kaman eh, solution ne mu muke kira yadda za a zauna lafiya da gaba gida abin ba zai mana eh, abin ba zai mana kyau ba a gaba halin hanyar da gwamnati za ta fito yadda za a yi a zauna lafiya ta sani ya ke fita bi shi amma ba a mai da abin siyasa batun yafiya ga 'yan boko haram domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar shine dai batun da a yanzu haka ake cece kuce a kan shi a tarayyar ta Najeriya. Kan wannan batun ne wakilinmu a Abuja na tarayyar ta Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya yi mana hira da barista Muhammad Abubakar wani lauya mai zama kansa a garin Abuja don jin koyaya za a dubi bukatun matasan na Arewa. sai ya amshi tambayar yana mai cewa eh, duka doka na 1999 constitution a ina jin akwai tashi na biyar ne ya ba wa shugaban kasa damar yin yafiya wa wanda ya yi hukuɗe laifi wa jiha ko wa kasa doka ko kundin mulki ta ba wa shugaban kasa wannan har ila yau kundin mulkin ta ba wa gwamnan jiha damar yin yafiya shi ka kaka shi yasa kake gani kamar da ko ma har yanzu irin ana a ranar da ake irin bikin independent haka ji an ce gwamna na jiha kaza ya yafe mutane kaza haka na har ila ita wannan kundin cikin mulkin mata sake bawa babban jojin jiha kalin jiha shi ma daman yafiya to amma a fahimta na kuma yadda nan sai san suka nan kalanta fuskoki ta ta doka da kuma yadda abin yake su wa'annan ɗan eh, arewa da suka ce gwamnonin kare su burus da maganar shugaban kasa su bawa ɗan boko haram yafiya ina ganin sun ba da ra'ayinsu ne amma ba wai dan lalle doka ta ba su dama su haka ba ina ganin ba su da wannan damar doka me yasa na ce haka shi tukuna yafiyan nan kana yafe wa mutum ne laifi wanda taskan shi nan ya aikata laifin kamar abin da ya faru na na ce da aka yi na Nadia Delta an san da suke laifi fuka su an san wa'ansu ba a san wa'ansu ba aka shito gaba ɗan ku wannan abin da kuke yi a nan Chris Nadia Delta ku fito ku ajiye bindigogin ki da bakanan ku da mu yafi muku suka fito an san su an gan su an ce musu an yafi su sun ce sun daina to amma su ɗan Boko Haram su wane ne su tun da kai ka sani ni na sani muna jin labarin cewa kuna Boko Haram ma shugabanninsu sun kasu idan da ma a ce to yanzu akwai tsayayyen shugaban Boko boko haram guda ɗaya ya fito ya gana da gwamnan maiduguri ya ce to mu ne yan boko haram ɗin ga abin da ke damun mu ga abin da muke wannan abubuwa to watakila sai a ce gwamnan maiduguri zai iya fama da wanda ya amfani da wannan daman shi ya ce to na ya yafe muku amma haka ma ina ganin za a samu ɗan matsala da doka. To masu sauraro a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma in an sake tarbar mu a mako na gaba in Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da wakilinmu a abuja muhammad sani abubakar da kuma muhammad aminu ibrahim kiyawa wanda ya haɗa mana shirin ni hassan barka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. duniya baki gane ɗa ba to duniya baki gangwani ba duniya mai ido ka da ita ba ta ganin gabanta da ta ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko to duniya ba ta gane ɗa ba muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. a sashen hausa na muryar musulunci ta iran barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya farko suna na ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya dan amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mabota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa a akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida baran masta da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina mika sabon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi sunana ibrahim fulani ya yari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya Dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini da ta kwarnaka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. Amar dan kana gari iyalin ka baki dai. Amar dan Arkasan Babali mu ke Agaris na gari Aisha Konsayar ke birnin Agaris. Akwai Asman bala Agaris. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Yahuza mai kalanda ke can garin Antu cikin ƙasar Mayin ina mashi barka da waya sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabunin sado ta birnin idis akwai eh, akwai abokina muhammad dan bari ya mai nijar akwai ka tso mai albarka akwai rahmatu ka birnin ya mai akwai alhaji amman tari ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu birnin maradi akwai hajjar bili malam adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta sa akwai ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tiri yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai ibrahim shushan dan garin kasige assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ya iran na ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kimba jihar neja mun ba mu da mutasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma dai muna musu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci ji wannan murya dan abubuwar ma ina mashi fata alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fata alkhairi daga Ibrahim Yawanci Huna garin Mai Godi a Kimba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin ƙoshin lafiya allah mu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi ku da matanku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na barkanmu da warhaka mai magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko'ina musamman idan na ɗauka daga nan mai akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu ɗan bari bari akwai ahmadu isa akwai alhaji ahmad tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wanda wani bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya da kuma eh, alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashi hausa na boh assalamu alaikum ta harar muna musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba mu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte Sunusu madatte ina gaida Rahmatu Isaka wanda take yeme ina gada samun dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai dan eh, kabu kabu isiyaku shi ma bakin da magaran akwai eh, laura kasai kin ga ta kowa ta ki ta gani eh, magarya akwai baban dimaman bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai hamisu eh, mai dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu kwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya ina maka fatan alkhairi hassan barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado iran Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda wasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai taso ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda canwaza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai isa Mamaidala bushiri akwai Maman lawali Ali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sashen Hausa na gidan Radio Iran. Ga farko kuna tare da Umaru Musa daga mai mamba da masu kira da saurari ne kinya mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bare bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagubi muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lahiya alhaji bawa ba'ari da fata ana lahiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lahiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya to masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana marece lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana marecen ta lafiya a radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaban na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasin babanmu limam ahar akwai alkasim can ma agadas amurzo maradi akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa akwai malam ibrahim gwagwarandam akwai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola magatakarda dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsohon mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwari na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da raka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba ne akwai kanina can karami mai aski dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa tabbatu da hin ce muku ba weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran na Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugo takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah na Wata subhanahu wataala tutal mulki man tasha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ya mu dama ta mu gaida yan uwa da na arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadin Afirka gabaki da shi na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan dosu yan agarsa yan difa kai da sauran duk wata jaha da ke fadin kasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shishina ta musamman a karshen wannan mako yalla malam sula malam falal hajja fatima da barira gamba mamar abba bakon sula zina malam sula dahara malam sula rakiya malam sula sanusi malam sula umar malam sula bashariya malam sula hawa'ula malam sula musubawa malam sula abdulaziz malam sula nasira malam sula sanusi malam sula abba malam sula habana malam sula da dukkanin family malam sula dahara malam sula rakiya malam sula zina malam sula fatan alkhairi zuwa gare su Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya. Ina ma kowa da fatan alkai da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman moto Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amanan arziki mana ma kowa da kowa fatan alkai da fatan kwana lafiya. Mai magana Malam Bashir Babban Tasha Layin Difa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta Iran. farko dai suna na Abdullahi laro mai ganin mutuncin na daga dan Malam zahar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi juma a cikin koshin lafiya kai malam muntari magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi Aishatu babban birnin Agadas ina maka na alkhairi da fatan an yi sallah juma'a cikin ƙoshin lafiya ko da Razina tun daga nan birnin Arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kai malama Nafisa nan babban birnin Abuja yanzu na ta musamman sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samun haske dan mutale manci birnin jamhuriyar Niger shiri na karshen mako na gashe gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu da bala marafa a tsibirin gobe ta maradi ina gaida su san ɗan jaja alherin allah kai maka iliya mai kaci da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godiya malam aliban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawara garin kasagi garin kaya dan walhu murtala magini abdullahi yalo tele mai garin mutunci mai ke dan malam eh, sai eh, domin gazo da tare zuwa gare ka alhaji umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alhaji sabiu kalla taransa alhaji sani gonda alhaji sani sunan Ibrahim Sale Adamasa Dankwaini da <clears throat> Alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jamara ina gaida kowa musamman Alayyar Margago da eh, Alayyar sauran zamar baki daya irin su alasani atiya irin su alaiman tarabuwa ta ina gaida su eh, dun gaisuwa da wata ali zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an kasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gaisuwa da rege da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru makarantar malamar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara albarka radio tehran ina gaida kowa da kwashin na ƙarshen mako a da kowa da kowa. Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar man ba ta masu kira da saurari na rediyon duniya duka. An koma gida birnin Kanta man ba ta masu kira da saurari na birnin Kanta Garhanga ina gaida ku yayin da kuke ina gaida Muhammad dan bare bari tsoho mai albarka mutanen Agadas ina gaida ina gaida 'yan Nijeriya ina gaida 'yan tsatsin burin ina gaida 'yan kaduna 'yan Legas inda kuke duka ina gaida ku 'yan kwadibar kanwata maryama ina gaida ki mai gaida ku malama ramatu isa daga nan babban birnin yamaya muhammad dan bare bari ina gaida ka da kai da ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da ina so a bani dama na gaida 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asambarka ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina ina gaida Aluguri kula da Magaran ina kwana ina gaida Iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida Asan Alhaji Umar Angon Jego ina gaida Malam Hamus kulob da Magaran ina kwana ina gaida Nuru mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Gadori Diga ga dan Fulanin Warji ina gaida Bashir mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Mutari mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran tashi lafiya mai magana Isu mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman dala bushari a jihar da Magaram cikin jamhuriya ta Nijar. Mun gode da dama da ake wa muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka, ba zan manta da Baba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yamma, akwai tatuwa Tuwani Usaini Abdullahi da ke jigar kebin tarayyar Najeriya. Ba zan manta da Ibrahim mai wanki huhula, ba zan manta da kuma Malam Ibrahim garin Kasagi Lawli Luwe garin Matsin Kai, Udu Muhammadu Jatkori, ba zan manta da Muhammadu Dan Bare Akwai kuma eh, Isa Musa Turoma da ke kwamitin gida-gida cikin jihar eh, Gure ba zan manta da kuma aboki na Siraji SJ Bushiri akwai Musa Ran Oga Bushiri Shazali M Ashidi Bushiri akwai Sunusi Madattai akwai Yakubu Mai Aski Badaraka akwai Isu Makeri ba zan manta da Kwamar Ahmed Bajoga akwai Umar Ari Bade Badam akwai Salifu Ibrahim eh, Salifu Muhammadu Nura wanda yake Maradi ba zan manta da Umar Ari Bade Badam ba da dukkanin daukacin wanda basu ji na ambaci sunayensu ba ina gaishe su da su da sunayensu To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sa mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin samai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To kamar yadda muka saba, shirin namu yana gaito muku waƙa daban-daban ne da suke fitowa suna mana waƙe-waƙe daban-daban da suka shafi wato son ƙasa da kuma gwagwarmaya da dai makamantansu. To a yau shirin namu ya gaito muku Murtada Gudarzi ne wani mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya baje mana kolin irin waƙar da ya gabatar mana a cikin shirin da fatan mashin su da zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan da yake masu iya magana na cewa waƙa baki mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya. که به بخت مرا هیچ منجم نشناخت هیچ منجم نشناخت یارب از مادر گیتی به چه تال زادم Murtaza Gudarzi kenan ko saurara a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. barin jarin zamun shirin koma gefe in haɗa ku da murtala gudarzi domin kammala waka ta biyu da zai mana a halin yanzu a makafin lokacin amma don dukkan waɗanda kuwa su nima da gunshi ne ka lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.